Tsohon babban kotun 'yan wasan kwallon kafa ta Najeriya Clement Westerhoff ya ce bai gamsu cewa Sunday Olise shi ne mutumin da ya fi cancanta ya jagoranci kungiyar wasan kwallon kafar ta ƙasa ba zuwa gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 wanda za a buga ta a Rasha ba. Westerhoff dai shine wanda ya taɓa jagorantar 'yan wasan kwallon kafa ta Najeriya a shekarar 1994 inda suka ciyo kofin ƙasashen Afirka a Tunisia. Ya kalubalanci Olise ne bayan da suka buga kwallo da ƙasar Swaziland inda kuma suka samu nasara a kansu da ci biyu ba ko ɗaya a ranar Juma'ar da ta wuce. Bayan nasarar da suka samu, Ulisi ya gaya wa manema labarai cewa yana alfahari da kungiyar ƙwallon kafar ta Najeriya, inda shi kuma Westerhoff ya ce, "Ai wannan ba ma wani abin murna ba ne, wanda har shi Ulisi zai dinga bugun kirji da shi." Ya ce, yana muku murna kun ci ƙasar Swaziland da ci biyu da nema a wasan da aka yi na rama wa kura a niyyata na sharar fagen wasannin." Amma ya yi tambaya da cewa shin wannan wani abin murna ne? Ya ce, "Eh to akwai nasara ko rashin ta a cikin wasan ƙwallon kafa, to amma su wane ne 'yan wasan kwallon kafar kasar Swaziland inda har za su kara da Super Eagles ta Najeriya sannan su tashi kunnan doki. Ya ce wannan wasa ne da ya kamata a ce ita kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Super Eagles sun ci shida ba ko ɗaya ko bakwai ba ko ɗaya maimakon biyu ba ko ɗaya. Ya ce wace irin taka leda suka yi a ƙasar ta Switzerland. ya ce kuma ba wasan kungiyar na farko kenan ba a ƙarƙashin jagorancin Olise ya ce amma ba bambanci tsakanin wasansu na farko da kuma wanda suka buga da 'yan ƙasar ta Swaziland ya ce ina mai baku hakuri? in dai har Olise za ku sa a gaba a matsayin wanda zai jagoranci kungiyar wasan ƙwallon ƙafa ta Najeriya Super Eagles to kuwa zai wahala kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta samu cancantar shiga gasar cin kofin duniyar da za a yi a Rasha in ji Westerhoff